Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe Masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi, da ni Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da bakonmu kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar Kano, Alhaji Ahmed Rufa'i. Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin ƙasa dangane da yadda 'yan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ci gaba da firar tare da bakonmu. Wai gwamnatin Kano misali ran karɗe ta tinkari misali hukumomin China musamman ofishin jakadanci game da wannan matsaloli da suka dabaibaye sha'anin kasuwanci a Kano kuma idan haka ne eh, ya tattauna ku ta kasance. alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakanin mu da na hudu jakadanci tsakanin jihar kano da wannan ambasi na ƙasar china akwai iyakoki na irin maganar da ake yi mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa su rika bin ka'idoji mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncinsu haƙoƙi biyu ne su in sun shigo za mu kare masu mutuncinsu iya ikonmu amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokin na kasar mu da kuma musamman banda dokokin kasar ma da al'adar mu ta wannan kasar dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga ba su kadai ba waɗanda suke irin shiga ta mutum ta da gajeren wando ko da sauran al'amura sai da muka dan faɗa cewa su rika kiyaye irin sutura da za su fita da cikin mutane saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba su a can ƙasar su ba komai sai mutum ya fita da gajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa amma mu a kasar mu akwai ƙa'idodi saboda haka gwamnati ta yana magana da eh, ofis na jakadanci eh, amma akwai iyakokin maganganun da ake yi muna sa ido kamar yadda muka ja hankalinsu dokoki a ko'ina a kowace ƙasa 'yan najeriya suna ƙasar china sun karya mata dokokinta da dama waɗansu suna ingila suna karya dokoki waɗansu suna amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗansu saboda haka kullum ba a rasa al'amuran da kullum sai an je an zo shi yasa mu jami'anmu na immigration kullum su ne hukumar da nake faɗa kullum masu kula da shige da fice na al'umma kullum irin visa ɗin da aka ba mutane muna magana da su idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa ko ya zo ya ɗauki aikin da za a bashi na yi yin aiki ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu sannan da zarar mun samu wanda muka ga fara wani abu da bai kamata ya fara ba mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu 'yan dabaru idan suka zo suna aiki tunda an yadda har kusan wata uku mutum ya zo da eh, visa ta ziyara to sai su zo su yi aiki na kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma kaga aikin na ɗan najeriya zai iya yi su kuma sun zo sun yi shi sai su sake shiga jirgi su koma bayan ɗan uh, lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa sai su sake ci gaba da aikin da ɗan najeriya zai iya samu musamman ba kano zai iya samu irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana tamanin da kaza gashi kuma yanzu an sake bashi visa a can shi yasa kullum muke magana na hukuma kuma shugaban kasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake ba su visa ta zuwa ta ziyara alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin san ko birnin india ko birnin amurka ko wani guri daga duniya muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo ya mana wannan aikin to akwai ƙa'ida ta hukuma za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza zai shigo akan wannan ƙa'ida ya zo ya aiki saboda ba mu da wanda zai wannan aikin amma aikin da duk muke da wanda zai yi to a ƙa'ida mu muna iya ƙoƙarin mu tabbatar da mu bari ba ko ya zo yi ba kuma idan wani zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka ka ce yan cikin gida eh, suna bata gari tunda suna ba da haɗin kai ga waɗancan baƙi har ma a ha'inci al'umma me gwamnati take yi akan su abin da kawai za mu iya yi shine wanda muka kama idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskarsa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri duk gaba ɗaya ana hukunta su gaba ɗayansa ana hukunta su saboda wanda duk ya zo ya yi wannan da zarar mun sanar da yan uwansa ma cewa fa su ma da kansu dama suke kawo labari tunda za a nade za a ce me dukiyar shi wancan a ciki saboda haka da muke bi masu sauki ne da daman takamar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dora ta kuma yana cewa ta ce alhali ya san ƙarya yake to sai ya sha nauyin banza saboda yayin da aka mame aka kwashe aka dauki kuma mataki a kai shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi dan ba za a bar akan kantin ba kenan kukan ɗauki matakin rufe waɗancan kantina da ake buɗe ba bisa ka'ida ba ana rufe kantin kuma muna bin ka'idoji na 'yan dabaru wadda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gaji in muka danne su yayin da shi wanda ake ba da bayansa za a ga ya fito za a ga shi da dan canansa za a ga bayanan sannan shi kuma sai a ga waɗansu baƙi sukan zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kaya a gurin shi ma ya tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idodi wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki kuma a ƙarshe kwamishina ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun nusar da su cewa ga irin karya dokokin najeriya da 'yan ƙasarsu suke yi misali kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da eh, lokacin eh, mataimakin gwamna shine eh, gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancinsa muka zauna da mataimakin shugaban hudu jakadanci na kasar birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk mutanensu in sun zo suna da ka'ido za su sanar da su su rika kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a ɗauki matakin da shari'a ta ba da dama a ɗauka hmm. abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu riƙa yi wanda su ma shine ba so ba a ce yau ana kama 'yan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci ɗaya kamar waɗansu da suke sun haɗa baki ne suka laifi alhali kowa laifinsa shi kanka sayi saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci mai laifin da aka kama guda ɗaya inda safe an kama mutum ɗaya a kama shi a tafi da harkarsa shi aka kama a ci gaba da kes ɗin shi kaɗai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a haɗo da na safe da na rana da na dare ko a kwanaki a haɗa su a ce ga 'yan gari kaza su su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewa kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna yan kasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa lokacin da ake magana akwai yan kasar nan tamu wanda suke garin su kasar su can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokin su suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakka waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasar saboda haka wannan al'amarin aka canji salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da mu ba da haka dai kuka ɗan ɗaga kafa kenan ba mu ɗaga kafa ba yaushe aka ɗaga kafa aka canje salo hmm. canje salo ba ɗaga kafa ba ne Eh, ranka daɗe lokacin da aka naɗa ka kwamishinan ciniki da masana'antu da kasuwanci na kano kowa sai ke ganin cewa eh, nesa ta zo kusa wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne to alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba da kuma buɗe waɗansu al'amura da daɗewa na sa sasa amala domin ba dama na ikon hukuma su ne yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai kuma hukuma ta tabbatar da ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne ke so ya samu wani tallafi na kuɗi ko a yi haɗin gwiwa an sauƙaƙa hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana ta kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana da mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa 'yan kasuwanmu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya wa alfarma Allah ya ɗaga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau din ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi a ka ce alhassan ɗan za zaka faɗe su ka taho sai kasance a yanzu ma zaka ce alhaji aliko dangote shi aka ce ba ma mai kuɗin najeriya ba ne a'a mai kuɗi ne duk wani bakin mutum shine na farko wanda ya fi kowane bakin mutum a duniya yawan kuɗi har da bakaken da suke cikin amurka aliko dangote ya fi su kuɗi allah ya ɗaga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da allah ya yi mana da kuma tunanin da kullum nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugaban cibiyar ciniki ta kano mukan je da mutane birnin sin mu je india mu je amurka mu je bangare daban-daban na kasar nasara mu je mu nemi haɗin gwiwa mu nemi mu amfana daga cikin abin da kasuwanninsu da masana'antu suke ba ruwa abin da na fi fahimta a lokacin da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakkiyar fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu ɗaukaka da can an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rashin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun haɗin gwiwa da ya dace waɗannan tafiye-tafiye da muka ta yi muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalinsu na san cewa wanda ya gyara eh, ya sani kuma kansa ya gyarawa eh, mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta ƙoƙari na yin wannan da kuma ba da tallafin hukuma wannan eh, su ne kaɗan daga cikin sannan ba kuma gwamnati shawara da can shawara muke ba yanzu kuma shine sai a sata a faifai a duba Abin abinda kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsaki su faɗa mana kuma an samu takardu kullum takarda ce ake karba a cikin ana ta ɗin ma ina takardar da wani mai sha'awar ya ba da gudunmuwarsa ne da za a gyara waɗansu al'amura ga ta nan ya rubuto mun sami irin wani takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da ƙwararru ma wanda suke ba ma'aikata ba a duba a ga ne abin ɗauka me za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi da ƙara sanin inda aka fuskanta to da can ni ma sai dai na rubuto na aiko yanzu kuwa in na karɓi takardar duk wanda yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin daɗi domin na ga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura mm. saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da na taho da shi din kuma alhamdulillah ana samun faraga yau mun kafa department sashe na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a faɗaɗa al'amuran shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni salo garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya amma babin sa shashance.